بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ne wa Allah godiya muna salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya ba mu dama muka kara addu'a a wannan majalisi a wannan masallaci ne albarka masallacin Darul Hadith yake unguwar Tudun Yola a nan Kano inda muke karanta littafin umdatul fiqh ala madhhab al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala na babban malami Abu Muhammad Muwafiquddin al-Maqdisi Allah ya marhama muna cikin kitabul hajj za kuma mu tashi babu ma ya faluhu ba'da al-hilli babu ma ya faluhu ba'da al-hilli babun bayanin abinda mai aikin hajji zai aikata bayan manufa abubuwa sun halatta a gare shi ya fita daga ihrami ba da illi manufa bayan ya fita daga ihrami ya zama zamanto halal a wacan baya ya yayi mana bayani cewa da zarar mutum yayi abubuwan nan guda uku yayi jifa ramyun halqun yayi wato aski ko sai sannan kuma yayi yayi ya yi yanka na harun waɗannan guda uku aka ce komai ya halatta a gare shi banda nisa ko ya halatta a gare shi komai ya halatta a gare shi banda mata idan yi tsawafin ifada to har mata sun halatta a gare shi to komai ya halatta a gare shi ne hil manufa ya fita daga ihrami a waɗannan abubuwan da aka haramta masa a baya waɗannan ma'azuratun ihram guda tara idan sun zama cewa halal a gare shi zai yanke farce zai iya yin aski zai iya um, zai iya zai iya rufe kansa da abin da yake mubashir zai iya rufe fuskarsa dai duk waɗannan abubuwan guda tara da aka ambata sun halatta yanzu zai iya yin su shine ba da lafin ke. to me ya kamata yi me zai iya yi malam ya ce bayan ya zo ya yi yanka ya yi tsawafin ifada ya gaba waɗannan abubuwan ko bai ifada ba kuma yarjiu ila mina bayan ya je ya yi tsawafi sai dawo zuwa mina wala layaliya ha illa biha ba zai wato kwana a cikin dararen kwanakin aikin hajji ba illa biha sai amina amina abubuwa guda biyu ne almabitu bi muzdalifa kwana a muzdalifa shine mutum zai je ila nisfin laili ina jira da mun yi bayanin wannan can baya ila nisfin laili zuwa rabin dare idan mutum ya kai rabin dare zai iya tafiya wannan kuma an gina shi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini ga ashabul azar wanda suke da uzuri da al'ajaza wanda suke da rauni ba'afa da wanda suke waɗanda suke da wato uzuri na rauni za su iya yin tafiya bayan rabin dare bayan rabin dare sai aka ce muzdalifa mutum zai iya zamantuwa zuwa rabin dare zuwa rabin dare zai iya zai iya tafiyarsa idan da zai zo bayan dare ya riga ya raba zai iya ma tabi zarce wani ba yana zuwa sai zarce ba tare da ya kwana ba wannan hajjin sa yayi maza ce ba ta bi muzdali saboda abin da ake so shine zama mutum ya zamanto ya zo ya gama fiye da rabin dare a ba. rabin dare rabin dare rabin dare amma amina amina abinda ake so shine an ta aksara layaliha wani ba mafi yawan dare ya zamanto aminai zai iya fita ya zamanto bayan ya wato ya ya ya wato ya zauna mafi yawan dare ya yi amina zai iya fita ko kuma ya yi rabin mafi yawan dare ya yi wato ya zauna dare mai tsawo sannan ya dawo mina ya kwana ya zamanto ya ragowar abinda ake bukata ne aksaru layali ba rabi ba ba rabin dare ba kamar yadda yake a Muzdalifa mafi yawan dare an bayyana mafi yawan dare sai mutum ya zamanto yi amina sai mutum ya yi amina waɗannan kwanakin bayan aikin kanci saboda haka mutum zai kirga daga lokacin da rana ta fada zuwa lokacin da rana za ta huda sai raba gida biyu ko rabi kenan sai kuma ya ƙara waɗansu misali awoyin ko waɗansu abubuwan a kai wanda shi ne zai ba shi mafi yawan da saboda duk yayin da ya zama an samu rinjaye ko da na minti talatin ne ko a minti goma sha biyar ne kaga wancan da ya fi yawa akan wanda ne saboda haka sai ya kula a lokacin da zai zama mina wala ya bi layaliha illa biha fi'a bayan nan zai iya fita Fayar fayarmi biha fayarmi biha aljamra washe gari an ba wa garin yanka ba garin idi kenan da muke cewa amma shi a can ba idi yake wa misali ya yi waɗannan abubuwan guda hudu yarmi ya bi aljamra ba da zawali bayan rana ta yi zawali bayan rana ta yi zawali sai ya je ya yi jifa a wancan jifar da ya yi ranar idi wani fa ranar da aka yanka jifa ɗaya ya yi ya tsallake jamratul aqaba na ɗaya ula saniya sai je jifa na uku kadai abin da ake so ka yi ba ruwanka da na ɗaya da na biyu za ka yi jifa ne a na uku to amma a kwanakin mina idan za ka zauna a kwanakin mina shine za ka za ka yi jefi aljamra ba da zawali bayan rana ta yi zawali kuma dole sai an samu zawali domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tahayyanu sai da ya zamanto yana kokarin ya duba lokacin an yi zawali ko ba a yi zawali ba wanda yake nuna cewa wannan ne shine lokacin idan mutum ya kafin wannan lokacin ba shi da jifa sai dai mutum ya yi har cikin dare wannan lokacin ka daga bayan sawali har cikin dare za ka iya yin jifa a cikin waɗannan abubuwa yace kulla jamratin sab asayati ko sabo hasayati kowane jifa da zai yi zai jifa ne da tsakon kwani guda bakwai guda bakwai kwa malam ya gaya mana mai da yake inganta cikin hadisi misla misla hasan hazbi kamar ɗaukuwa da ake yin hazbi ne wanda zaka sa a nan ɗanka zalika harba kaga ba ka ɗauka ta dutse ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta dan ka ɗauka to sosai akwai mazhabobi kamar mazhabar Hanabila sun ce sun ce jiban ka ba in ka ɗau ɗan kankani wanda bai kai ba cewa jiban ka ba dalili suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bayyana irin tsakuwar da za'a a jifa sai ya ce wa iyyakum wal hudu? to wannan muku ga shedi banda kuma shi wuce iyaka idan ka dauka ta aka wuce iyaka to ka wuce iyaka kai ka bi umarnin manzon Allah ko baka bi umarnin baka bi umarnin manzon Allah sai idan ko baka bi umarnin manzon Allah ba kai abin da aka ce kai ba kai abin da aka ce kai sai suka ce wannan jifan naka ce ba to da haka zaka dau tsakuwa daidai hazal hafsi wannan wanda ake wanda ake misali jifa shi tsakuwa wanda ake jifa kuma aka dau dan kankani ma to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maka bayanin irin yanzu ba malam yace yabtadi bil jamratil ula zaka fara jifa ne daga inda ake aljamratul ula guda uku ne mu jamratul ula sai kai jifa ɗaya biyu, uku, hudu, bakwai, kuma sai sun fada cikin wannan kewayen. Idan bai fada cikin wannan kewayen ba ba kai babu, kakai kirga. An gane? Kakai kirga wannan a ciki. Da kewayen za ga cewa da gina in a ce mutum a sama ya jifa, sai ga ai sama ya fi faɗi a kan na ƙasa. Saboda na ƙasa ɗin yana tafiya yana tsukiya yana tafiya yana tsukiya. da malamai kuma sun ba da fatawa matukar idan kai jifa a na sama din za ga cewa zai shiga na ƙasa to dama abin da ake buri shine zamanto wannan hauko saboda shi wannan asali yana da iya inda ya zamanto shi haka aka ba ka can haka shari'a ta tabbatar ba za ka zo ka canza ba ba za ka ƙara ba saboda ana tunanin mutane sun yawa dole yana nan da yanda yake yanda yake saboda haka in kai jifa a sama ko da kana ganin wajen ya faɗan ka duba za a gani kamar misali kofi ne ɗan kofi za a iya zaman cewa saman yana faɗi yana faɗi amma in ka zuba ruwa a ciki na zai faɗa zai zaman cewa zai faɗa asalin iya inda wato ƙarƙashin kofin ko gindin kofin yake ko da haka baka bi baka zaman cewa ka saba wannan ka fita daga wannan tsarin na fata an gane yace fayam yaftadiu bil jamratil ula sai kai jifa a wajen jifa na farko fa yastaqbilul qibla idan kai sai ka ba wa dutsen inda kai jifan baya sai ka fuskanci alƙibla sai kai addu'a ranar sai sallam yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a to bayan yayi addu'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba wa yarmiha bi sab'i bi sab'in kama rama jamratul aqaba kamar ya yayi jamratul aqaba din na farko haka zai ƙara jifan na biyun ma da guda bakwai Tun mai takaddamu na نديم ma sai ya ƙara yin gaba fa ya kaifu ya tsaya wa ya da'u fa ya Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah sosai wani zai ce to a ah, ya yi abin da nake roƙon abu guda ɗaya ne kawai ina son Allah ya ban abu kaza ne ɗaya daga cikin shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a shine naci abu guda ɗaya za ka yi ta maimaita ita ne Allah ba Allah banka ba Allah banka ba banka ba banka ba Allah ka tabbatar mu Allah kai bani Allah kai ta maimaitawa saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana son masu nashi a ga abin da kake nema kai nashi kai, Allah yana son wani saboda duk abin da kake faɗa lada kake samu kuma duk abin da kake yin addu'a kai, ubangiji farin ciki yake da kai son kai to idan ubangiji kuma ya so ka zai amsa maka kuma wani lokaci da yawa ubangiji subhanahu wata'ala yakan jarrabu bawa da wata jarrabawar saboda ya daina addu'a dan mutum ya koma ya addu'a ka san wani idan masal insana durrun da arabahu muniban ilayhi innan ko ya dage ya ta adda ya je duk inda ya sani waye ya sani kullum yana masallaci ana biya mar bukatar a wata ayar Allah ya ce marraka Allah ya na ila zurri masta kamar bai taba roƙon mutum Allah ko baya san yana san ka yana son kullum ya ji cewa kana jin yana jin muryar kana son ya ji muryar ka ku sai a ƙara shi ko wani abu ka ƙara dawowa kai kai kai kai kai tunda kai baka san cewa haka amma ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba saboda sanin sa da Allah da sanin cewa wannan ƙara kusaci ne zuwa ga Allah yanda yake yin addu'a yanda manzo Allah yake dagewa ya addu'a za ka take ta mamaki ka ce to ai baya buƙatar wani saboda idan an yi ɗaya an amsa tabbas ba ma manzan Allah yana yi ne saboda ya san Allah yana so sa wani mawaƙi ke cewa Allahu ku in tarakta su'alahu Allah yana fushi idan ka daina roƙonsa in dai ka daina roƙonsa ba ka roƙe shi ba ba Allah sai ya fushi da kai wa ya adam hina yus'alu yaghdabu shi kuma dan adam lokacin da ka cika roƙonsa sai kuma ya ɓata rai sai fara fushi sai gida kana zaune kawai a ce a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza in ji wani masu da hankali ba kan abin da suke sai ka mutu ko kuma kullum mutum ya zo zai kwankwasa maka koba da ce wallahi dama na zo ɗan taimakon da aka saba bayarwa yau ya zo gobe ya zo jibi ya zo kana ya cika bala'i wallahi yanzu aka shi ne da ya buga koba ce da Allah ka ku buɗe wa kyale shi ta bugawa har ya gaji ya amma shi ubangiji haka yake so kai ta kwankwasa kofar sai so ka yi farin ciki da kai Kuna da ka addu'a ba wai dan a amsa addu'ar ka bane a dan ana son kai idan kaga Allah ya bude maka wato ya bude maka kofar ka roƙe shi to yana son ka amma Allah bai damu da kai ba zai ga addu'ar ma baka yi da an yi sallah kana saurin ka ɗauko wayar ka fice ko kuma ka rasa wani kai me zaka roƙa ne kai baka san abin da ma ake roƙon ba abin da ake roƙo komai ne yasa yazo a wani hadisi da malamai suka hassana shi kace is'alullaha kulla shay ka roki Allah manzo Allah yana cewa ka roki Allah komai da kake tunani hatta shis aminan na'li hatta igiyar takalminka kaga igiyar takalmi wani lokaci yana tsinki, a yaran yanzu ba san ana sa fin ba sai idan takalmin mai tsinke sai mu sa fin ko kuma mu zo mu yi patch mu je mu ɗauko wuta da wuka da wuka mu sa a cikin tsintar sai zafi mu zo mu liƙe saboda an iya tattalin abuwa. ma yanzu yaro in ya zo sai ce takalmin ya lalace a yar amma mu sai mu liƙe a yanzu wani lokacin an ga ana liƙe sai a ce ana liƙe kwarai ana liƙe takalmi ya sa marfiya to manzo Allah yake hatta shit aminan na al igiyar takalmin kan ya tsinke ka roki Allah kai addu'a fa innahu in lam yassirhu lam yatayassar in Allah bai ga damar abin ya samu ba zai ga cewa igiyar takalmin a zai maka tashin hankali bal Allah ba baka samu ba yake sa wanda daga cikin magabata salaf yake cewa yake as'alullah ni ina kasance ina roƙon Allah komai hatta milha dan gishiri da za a dan tarfa cikin miya yace har wannan sai roƙi Allah Allah ka ban saboda Allah yana son ka roƙe shi ba wai dan wani abu ne da zai gagare shi a kai ne zaka amfana ba roƙon bane a biya maka buƙatar bane damuwar a'a abinda ake so din a jimriyarka a jimriyarka saboda haka mutum ya yi addu'a ya yi addu'a bayan jifa na biyu kazalika ya ce haka zai yi Ya yace fa in ahabba an yata'ajjala wannan na ɗaya da na biyu kenan kun na uku bai maka maganar addu'a saboda na uku bayan addu'a kana yin jifa sai ka wuce ba a yin addu'a wadan sukan tsaya sai amma ba addu'a da na ɗaya na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku bai tsaya ba saboda haka malam bai ba gaya ba. maka ne sai a yi jifan sai a wuce to kwana ɗaya washe garin sallah kenan ko kwana na biyu washe garin sallah kwana na biyu kenan waɗannan kwanakin su ake kira ayyamut tashrik kwana uku kwana uku yau in an yi sallah can su sako daga arafa bayan washe garin arafa kenan to bayan washe garin arafa kwana ɗaya bayan wata washe garin arafa kwana biyu bayan wata washe garin kwana uku shi ne abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wanda ya gaggawa yace kawai bari yi tafiya ta bayan kwana biyu wala isma alai babu laifi a kan wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta ya kwana uku wala isma alai babu shi ma laifi alliman ittaka amma ga wanda ya zama tuta gawace ba fariya ko dan nuna cewa ya muka na ya mu sai mun cika ko mu ba fariya yayi ba ba dan nuna wata isa ba dan wata bukata da babba a'a wace ta janyo yana son yi wa Allah wannan saboda zai zauna zai addu'a yana cikin ibada kuma ayyamu tashrik ne ayyamu akli wa shurbi ne wa zikrillah zaka yi zikiri zaka ambaci Allah zaka ci zaka ci to da dan aka yi layyanin aya nan ake cinyewa ba kamar yanzu bane da abubuwa suka zamanto sun cancan amma alhamdulillah yin kaimomi tabbatattu ya sa yanzu mutane suna yin tasiri da amma da da wuya da an yi kafin ma ka dashi an zo an fara cire hemo saboda dama na yan kasuwa ne amma yanzu za ga ce yi momin tabbatattu ne sai ga cewa in ka zauna din ma alhamdulillah za ka samu dan da sai dai ka tafi wa khair wannan masallaci na ke sai dai ka tafi nan ne za ka dan samu waje samu yan mutane tsiraru yawanci yan asiya da waya amma yanzu har yan najeriya suna rawan saboda gaje maka me za ka ba abin da to malam yake cewa fa in ahabba idan ya so an ya ta'ajjala ya gaggauta fi yaumaini bayan kwana biyu kharaja qabla al hurumi. dole sai ya fita daga filin mina kafin rana ta fada rana ta fada an kama ka sai ta wani yake an kama ka sai ka zauna ka fita kafin rana ta fada rana ta fada to kwana ya kama sai ka yi tafiye. in ka fita kafin rana ta fada ke ka fita ko da irin saura minti biyar ne ko ka wuce daga cikin filin mina shi nan. ka fita amma idan rana ta fada na in ci shamsu idan rana ta fada wa huwa bi mina a lokacin kana cikin filin mina Nazima Hul, mabitu bi mina dole ka cika wannan kwana uku takhiri ya kama ka hu al-mabitu dole kwana bi mina amina warramiyu min gadin kuma jifa da za a yi washe gari bayan zawani shi ma ya kama shi sai ma ya kama shi wannan kaga ka gama kwanakin aikin hajji kenan ka fita fa in kana mutamatti'an idan ya zama to tamattu'i iye hajjin tamattu'i shine kayi umra ka koma ka sa kayanka ranar takwas ga wata ka sake fitowa ka nufi mina ta kwana bayan washe gari tara ga wata ka tafi ka je kai arafa dama ka gama umrar ka cikakkiyar umra ba abinka ka yi tsawafi ka umra ka yi sa'ayi na umra ko kai awafi kai sa'i na umra ne wannan ba na hajji ba ka gama ka to idan ya zamanto kai mutamatti ne bayan ka gama wannan kwana biyu mana yace fa in kana mutamatti'an idan yi kai au qarina ko kirani kai faqadin qaba hajjuhu wa umratu umratu to hajjinka ya cika ka ma ta cika shi kenan ba abin ka komai wannan mai kirani da sharadi mai kirani ya gama aikin hajjinsa da sharadi bambancin wani bari mu kara safin wa in kana idan ya to kuma ifradi yake yi wani ba hajji zalla yake yi bai koro abin hadaya ba hajji yi zalla kharaja ila tan'im ya gama aikin haji sai iya zuwa tan'im inda ake cewa masu masjidu Aisha yanzu masjidu Aisha sai mutum ya tafi tan'im nan wajen wajen harami sai mutum ya fita nan sai ya dau fa'a harama bil umrati sai ya dau ihramin umra minhu daga nan wajen tan'im din masjidu Aisha din sai zo ya summa ya ci makkata sai zo makka fa ya tsofu sai ya ɗawafi wa ya yi sa’ayi saboda umra yake yi ɗawafi na umra sa’ayi na umra wa Haliku sannan ya aski askin umra ne wannan ba askin hajji ba ai aikin hajjinsa ya gama yi yuqassiru ko ya sai sai fa lam yakun lahu sha'arun idan ya riga ya yi aski kal fagu a lokacin da ya yi aikin hajji kuma gashi bai riga ya fito mar ba istuhibba lahu ita mustahabbi ne malamai suka ce mustahabi ne an yi mirar musa ala ra'asi. a samu aska ɗaya dan bi askar da kansa in kilifa ce ya ɗan bi da kilifa din ko da ba gashi ya bi ya bi ya bi saboda Allah kalli ya kwatanta aikin waqad tamma hajjuhu da shi ma hajjinsa ya cika wa umratu kuma ya yi umra wannan bonus ba wajibi ne in ga dama yana gama ifradi ba sai ya yi umra ba zai amma na Aisha radiyallahu anha saboda ta da alkhairi lokacin da ta zo ita kamar ifradi tai sai ke ce ya rasulullahi mutane za su tafi da hajji da umra ni ko zan tafi da hajji kawai Ya ja to shine a kai ta san'im din ta je ta yi Abdurrahman dan Abubakar radiyallahu anhu dan uwanta ya je rakata san'im sannan ta dawo ta yi umra saboda haka ta samu hajji ta samu bonus na umra amma umra da ta yi ba cikin kwanakin hajji bane saboda kwanakin hajji aikin hajji sun kare an fahimta an fahimta da a ce a kwanakin aikin hajji ta yi su ta zama to tamattu ike to kuma wannan kaga sai ya faru kafin fara aikin hajji ba lokacin da aka fara aikin hajji to malam yake cewa walaysa fi amalil qarini ziyaratun ala amalil mufrid walaysa babu fi amalil ne. ayyukan aikin hajji da mai kirani zai yi babu wani ziyadatin babu ƙari ala amalin mufridi akan aikin da mai ifradi zai ifradi shi ne ka aikin hajji zalla ka koro hadaya ba zo ka yi aikin hajji idan ka shiga ihrami tun daga labbai ka ɗinka har sai an dire ba za ka cire kayan ka ba ba abin da zai halatta a gare ka sai bayan ka yi tawaful mai ifradi kira kuma da yake cewa babu bambanci shi ma mai kirani idan ya zama to ya shigo ya koro hadayarsa sai ka koro hadaya kirani sai ka koro hadaya an ka zo da hadaya ba ba kirani sunansa ba to shi ma mai kirani idan ya shiga wannan aikin hajjin ba zai fita ba a sai ran da ya zama to ya yi tsawafi babu bambanci shi ne ce babu ƙari wannan kawai ƙarin da yake da shi ya koro hadaya wannan ko bai koro hadaya ba dama bai niyyar yin hadaya ba sai ifradi a cikin wannan wa alal mutamatti damu to amma ya kamata ya zama to a san inda dai ba kiranin ake washe sa ba cika tsaya a bayani amma akwai bambanci akwai bambanci tsakanin um, mai ifradi da mai tamatti idan mai ifradi mai kirani da mai ifradi suka zo aikin hajji farkon abin da za su yi za su yi tsawafin kudumi ko mun ce dawafi uku ne akwai dawafin kazo zuwan farko ana kiran su dawaful kudumi za ka yi idan mai kirani bayan ya yi dawafi ya je sa'ai ya yi dawafi bayan dawaful kudum sai je ya sa'ai ya yi safa da marwa to idan ya gama aikin hajji bayan ya dawo daga Muzdalifa ya sauko ya zo ran da na yi tsawafin ifada ran sallah kenan kamar da zanga magana ran sallah idan ya yi tsawafi ba zai ƙara yin sa'ayi ba ya riga ya yi sa'ayi shi kenan ya gama ba buƙatar ya sake yin sa'ayi to da kagan kana da dabara musamman wannan ranar da ake cikowa kagan kana zuwa ka yi tsawafin sai ka yi tsawafin ka kai sa'ayinka shi kenan ka huta idan an sako tsawafi ne kawai yin tashin hankalinka kana yi sai ka koma mina sai ka je ka zauna an fahimta an fahimci wannan yawwa shi ne ifradi kuma zai yi tsawatinsa zai yi sa'ayinsa bayan ya gama aikin hajji saudiya ba ta bari saboda yanayin dabbobi sai an caje su an tabbatar ba masu cuta ba ne sannan ake shigowa da sunan wajen saboda haka yanzu ba a shiga saboda haka kirani ba a yi ba ka yi ma shigowa da abinka cikin mota ba ana yi za su kama saboda ne saboda ana neman mutane a zauna lafiya ba san me cutar da dabbar ka take da ita ba ko ka yada wannan cutar a cikin al'umma saboda haka hukuma ba ta bari shigo da ce misali kai dan maka ne ko kusa da wajen kake gidanku na na abin nan ka koro abin nan dan ka da zaka yi kirari amma shi wanda yake cikin dama maka yawanci dama shi ba ta mace yake ba amma yawanci ifraji yana zaune kawai zai fita ya je ya dawo shi kenan ya gama a motar to kai ko da kai ke waje da zaka koro ko ba ka iya korowa ba ai ma an hada ka da aiki ke koro dabbobi haka da cikin mota kai ta fama da su a sauke su a sauke su ka zo da su ne na Allah ka an hada ka da aiki Ya kai ta mace yin kamar sau ka huta don kan kai Israel na eh ai ba dabba ya tura ba dabba ya tura sai ka kora dabba ita dabba har alama ake mata yi. har alama ake mata ga asulul hudaybiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan lokacin da Quraysh ya zo zai gani sai manzo Allah ya ce fita shi raƙuma sai ga alamomin an yi musu alamomin hadaya ne ya ce a wannan ai ba zan ma karasa ba wannan ai ibada su zo sai koma ai zai kai musu har ibada alama yasa ai na manzo Allah duk da alamun su da alamun su suka shine al-ishara fil hajj ko da haka ba ka kora kuɗi ba kuɗi ba su da wani amfani kuɗi na ma da soyayya jiwonka suna ATM ɗin gama <laughs> saboda haka ne za ka kora ba ba a kora kuɗi dabbobi ake kora to malam Allah ya marrama yake cewa wa alal mutamatti'i damu wanda ya tamattu'i akwai yanka a kansa da kaurihi ta'ala saboda Allah ya ce fa man tamatta'a bil umrati ila al hajj mastaysara min al hadi duk wanda yayi tamattu ya ji daɗi da umra a cikin watannin aikin hajji fa mastaysara min al hadi ya yanka abin da ya sawwaka daga hadaya fa man lam yajid wanda bai samu abin yanka ba yana da kudin amma bai samu ba ko kuma ya samu amma ba shi da kudi ba shi da halin da zai yanka masiya salatati ayyamin da yi azumin wata uku fil hajji a cikin kwanakin hajji wa sab'atin idza raja'atun yayi bakwai kuma idan ya dawo abinda zai baka mamaki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka hadaya ko ya yanka hadaya ba kuma nawa dari ba kuma dari dari ya yanka ya hadaya da su amma yanzu za a ga cewa mutum ya tafi wai yana tunanin ɗan kuɗin da zai kunso ɗin nan sai ce wai shi gare ya asini amma lam ya ne sharaɗi ne in kana da kuɗin kawai dole kai Allah ba zai karɓa su ba idan yana wanda kana da iko ka samu dabbobin kuma kana da kuɗin dole kai in ka gaba ka yi ba ga kuɗin ka nemi dabbobin ka rasa wannan zaka zai zamanto bayan kamar lam ya jiki nan bai kawo ko kuma baka da kudin ga dabbobin wannan ma fa mallam ya jiki saboda baka da kudin baka samu kudin ba ko kuma baka samu dabbobin ba amma kawai mutum yanzu ko wannan shekarar na samu irin wannan fitowoyin daga can waɗansu suna buguwa wallahi na da matsaloli ne kuma ba irin wanda aka biya musu din ne ba suka da din nan fa kuma an ba su kuma ma'aikata ne bayan sun gama za a ba su 'yan dalolinsu da za su dawo ba wallahi akwai yan bukatu ne a gida saboda haka mutum zai yi yin azumi ke a azumi a gidan gidan wa ya yanka ɗari ga gana kashin ɗaya biyar ɗari biyar da kusa ɗari biyar dala ɗari da kaɗan ne wani kamfanin kama da bai kai haka ba dala ɗari suke karɓa yan ɗari uku da saba'in ko saba'in da amma mutum yana kashi ka da da kuɗin kai mai da su shi ko ubangiji subhanahu wataala yana son ka zubar da jinin nan ne saboda wannan shine burgiyar shi yasa manzo Allah yayi da yawa a sajju wal ajju da wuya su tawar hazan wanda zai sai abin yanka guda goma da wuya duk ɗaya ne duka ɗaya ɗaya ɗaya haka za a gaci ai shi kenan ya yi manzo Allah ɗari ya yanka kuma idan ka je ka biya mutum ba wanda zai ce maka a yayi yawa har yanzu da akwai wanda suke yanka fiye da haka wannan shi ne ko da haka mutum zai idan bai samu ba sai azumi uku a kwanakin hajji bakwai kuma idan ya dawo gida wai idan arada al-qufula idan yayi shirin dawowa gida lam yakhruj ba zai fita ba hatta yuwaddi al-baita har sai ya yi ban kwana da ɗakin Allah ba ka'aba kenan bi tsawafi ya yi tsawafi bi tsawafi inda farari bayan ya gama min jami'i umuri daga komai da komai dinsa hatta ya kuna akhira ahdihi bil bayti shine karshen haduwarsa da ɗakin Allah shine zaman to tsawafi idan ya yi tsawafi bayan ya yi tsawafi shagala ba da hu bi tijarati sai zaman to ya tsaya bayan ya fito daga kofar abin a ah, wannan abin nawa zaka sayar mun kuka dan shi nake bi tijarati yayi sai ko yayi sayarwa ko ya je ya ce ya mall ya sai wadansu abubuwa a adahu zai sake yin dawar dawafin ya warware zai sake an gani to da ka dawafi nawa muke da shi dawafi uku akwai dawaful kudumi idan ka zo za ka yi dawafi sannan tawaful ifada bayan an sauko daga arafa akwai tawafi wannan rukuni ne daga cikin rukunan hajji in baka yi ba babu aikin hajji sannan kuma tawaful wada'i tsawafin bankwana shi kuma idan kana cikin makka dole ku amma akwai bayani akan tawaful wada'i tawaful wada'i yana hawa kanka ne idan bayan daga mina ka dawo makka an gari ka dawo makka ka shiga makka ka zauna a makka to wannan tawafin ya hau kan amma sai zamanto daga mina ana famanta a jela din nan ko sai kai tafiyar ka jidda daga jidda wani ila ka tafi ka je kawo jirgi to babu tawafin wada'i a kan saboda ai dama baka dawo makkan ba an fahimta an fahimta yawwa na ɗaya kenan wanda ba wajibi bane a kan wanda ba su dawo makka ba za su iya tafiyar ko kuma daga kawai mina in ku samu mota kawai sai kuka ɗau hanyar madina wai kuke tafiyar ku wannan babu babu dawafi a kan saboda ba ku dawo maka sai kuma mutane na biyu su kuma masu uzi su ne jinin al'ada ko jinin biki jinin al'ada ko jinin biki sai zo mata gashi kuma gobe da ila za su tafi kuma jirgin bai dauke ba ba a yin dawafi kuma sai ya zamanto jinin al'ada ya dauke saboda hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha sun zo za su tafi sai jini ya zo mata sai ta kama ya same ki sai ke cewa rasul ya cewa ai ba komai akan ki if ali kullu ma yafalu al hajj ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa illa an la ta inna annaki la tuqfi bil bayt idan kake dawafi ba ke ba dawafi dawafi sharadin sai da tsarki ke kuma ba ki da tsarki shiga harami sai ga wanda yake da tsarki ko a matar da ya zama tutan na kifin goma shiga cikin harin ba saboda haka ba ke ba tsawa saboda haka idan ya zama to tana cikin wannan yanayi to wannan ashabul azar waɗannan guda biyun an ambace su sai kuma kiyasi da malamai suka yi suka je idan an yi izini ga mai haila ko mai jinin biki cewa za ta iya yi to mara lafiya ma ya shiga jirgin ku zai tashi gobe kuma dole ku tafi jidda a yau ko da haka tsara ba za a miki gari an gani wadda idan ya zama ta uzuri an ba wa mai jinin al'ada da mai jinin miki to mara lafiya a wula an gani shi ke nan sai a ba za a ce sai ya zauna ba ko hajjinsa bai cika ba wajiba wace saboda waɗannan uzurrukan da suke to amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan cewa ƙarshen wato banku abin da za ka yi a makka shi ne zamanto tsawafi ne kana yin tsawafi ku je ku shiga ku dabi to sai dai yanzu wani lokaci akan samu ka yi tsawafi ka gama kun zo kuna da jiran mota mota sai da ke zuwa sai da ke zuwa wannan ba laifin ka bane laifin ne can za ta zauna ci gaba da jiran su har su ko kuma haka a wannan lokaci wani lokaci sai ka je kanti ka sai abinci ka je dan restaurant ka ci abinci ka yi waɗannan ba uzur ba wannan wannan larura ce saboda ba haka kai ma ka so da son ka kana fitowa shi ke nan ka an gane wannan nana mm, muna kun ga ita yi ta yi samu jina al'ada ita bayan za a ciki aka ce to za mu tafi kaza da kaza ta ka ce to yi suna jin al'ada ce ta yi tsawa sun fada na ga ta ce mata eh idan fantan fane shi ke nan mutane za ta iya tafiya ya ga daga an gane an gane shi ne ƙarshen ban kwanan kaɗa wannan a aikin hajji ne kadai ban da umra waɗansu suna yin ɗawafin ban kwana da umra babu wannan a umra a umra ba ɗawafin ban kwana kuma na dawafi ɗaya ne an gane dawafin da idan ka zo farkon abin da dama za ka yi a matsayinka na mai umra shi ne za ka yi dawafi ko ka tafi ko baka tafi ba ko ka tafi ko baka yi tafi ba wannan duk gaba ɗaya bonus saboda waɗansu waɗansu za ka sun tambaye ka a umra sai to gashi nan yanzu ga mun jirgi yanzu gashi nan komai dawa ba umra dama babu tawafin wada'i hajji ne yake da wannan nau'in na tawafin guda uku tawafin kuduni tawafin ifada sannan kuma tawafu alwada'i an gane kana kan wani tambaye ka nau'in tawafi nawa ne daga jimar uku tawafin kuduni in ka zo fare ku gaisa da ka'aba tawafin ifada bayan kun baro wato kun fararo daga mina daga daga arafa ko muzdalifa ko mash'arul haram sannan kuma tawaful wada'i tawaful ifada rukuni kuma kai shi ba kana yake hajji hajji ya rubuta amma waɗannan guda biyu ba ka yi su ba shi tawaful qudumi in kana zuwa jirgi na sauke ka daga jidda kawai lokacin an fita mina arafa kawai tafiya za ka yi arafa ba ka buƙatar tawaful qudumi saboda haka ba wanda ya ce wajibi ne an gani? ba wanda ya ce wajibi saboda kana zuwa kana sauka daga jirgi kawai sai ka iya tafiya ka arafa an gani kana tafiya arafa dama dan arafa ka zo kana sauka kana tafiya ko kuma a jinda da ka zo kai a jinda misali kai ko mazaunin jinda ne ko kuma ka iramin ka sai kai zaman ka a jinda ko wani abu makamancin haka ko kuma daga madina baka samu dama ka shigo ba sai ran da arafa ana zuwa kawai sai a zarce da kai ba ka ce sai ka je ka'aba ka yi da wasu kaga wannan yake nuna maka cewa ba wajibi ba ne to kana safuwa daga arafa kuma kwana ɗaya kwana biyu ki kai kai motar nan ɗauke mu kai kai mu jidda daga nan kai jirgin mu ya zo kai ka tafi shi kenan babu tawaful wajen amma tawaful eh, tawaful ba wajibi ne sharadi ne rukuni ne in baka yi shi ba ka da baka da haji to malam yake cewa Allah ya rahama malam yake cewa wa yustahabbu lahu mustahabbi ne a gare shi Wani ba ba wajibi ba idza tsafa idan yayi dawaf kowanne daga cikin dawafin nan guda uku ko tsawafin qudumi ko tsawafin ifara ko tsawafin wada'i ana son idan yi tsawafi daga cikin abubuwan da ake so ka yi, shine um malam yake cewa idza tsafa an yaqifa fil multazami ya tsaya a multazam ina ne multazam multazam kun san ɗakin ba ko yawwa akwai hajarul aswad ko kana dan yawa gaba hajarul aswad akwai kofa ko ko yawa kofa Ko ba kofa a hoton ma ba ku yi halarcin hoton kaba ba ba ba kofa abin nan kofar kaba akwai kofa ta wace wannan kofar idan ka dan wuce ka dan ai ka zo kuma wato kusurwa wanda daga wannan kusurwar kuma za ga wannan dan wajen da aka kewaye wanda ake kira isu ismail wani ɗan waje da ake ɗan kewaye haka wanda ba gini ba ne mutane suka shiga su fita cikin ka'aba ne wannan asalinsa wani sha ba su gina ba manzalar sa saboda kuɗin da kuɗin halal zalla suka gina yanzu kuma kuɗin da kuɗin da ya ɗan zo na halal ɗin sallah iya abin da za su iya ke sai sai ta fitar da ɗan wajen shi ne ake cewa isu ismail an gane to ina ne multazam ina ne multazam to malam sai yake ce maka multazam din bainar rukni wal babi yana daidai kusurwar da take fara abin nan daidai hijir Ismail da kuma kofa nan wajen ana kiransa multazam daga daidai karshen kusurwa da zaka kewayar nan kewayar har ka koma kuma wajen kofa ba kofar ne multazam kusa da kofar wannan abin da yake tsakanin wannan ana kiransa multazam abin da ake so mutum ya luzumci wannan wajen fayaltazim albaita ya zauna ya daɗe a nan shi ne manufa mutum ya zauna ya abin abinda an ce in ka ce ka luzumci abu manufa ka je ka daɗe a wannan safai suna yi shi ne ka je ka samu wannan wajen mutum ya zamanto ya sanya jikinsa a ciki sanya kansa abin nan kuncinsa da goshinsa da kirjinsa ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a wannan misali yin sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yi kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin su ko bai hana ya tabbatar da su a kan shi yasa ya zama mustahab sun dai dai addu'a dai roƙi Allah subhanahu ta'ala amma ba wani ruwa fa da yake dugowa ba dan anan indararen yake an ce wani indararo na dugo ruwa ba ya dugo ruwa ba komai a dauna da amma akwai indararo a gurin indararen Ka'aba ne asali saboda ruwa ne kawai irin indararo namu na cikin gari yara yara ku kun san indararo kun san indararo ina yara ba san indararo ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel idan an yi gida da in gane in an yi gida oke bari in kwatanta muku da abun zamani idan an yi gida misali a sama wanda wannan gidan yana da waje akan yi inda ruwa zai fita ko ba za a inda ruwa yake fita ba ana sa fayif ko yanda ruwa yake gangarowa ina ba five ake sawa ba wani abu ne kewaye haka karfe yanda ruwan zai gangaro ta nan saboda ba five bane da su wannan karfen ko karfe ko wani lokaci wato gini ake yi sai rawanto a siminti siminti sosai to ruwan ta nan zai gangaro ok akwai wani gida nan ma da yake da shi ko ne. Wani masallaci ma yana da indararo to wannan shine indararo indararo shine sunansa indararo da Hausa to nan inda ruwan yake gangarowa ka'aba an ka duba daidai nan wajen kofar akwai inda ruwa ne yake zubowa an an yi ruwan sama ta nan zai zubo Faransai sai su ce maka ai idan an dan tsaya in Allah ya karba addu'ar kai eh? sai sai wai sai ruwa ka ji wani ruwa ya dan dubo maka ba gaskiya ba ne <laughs> ba ruwa da yake dubowa eh, ai dai kawai ka je ka lissanci wannan wajen in Allah ya zubo ruwan ba ka ga ruwan ba sai dai ka ga ruwan sai dai kawai ga ruwan alkhairin bayan ka dawo gida kawai ka rage amma kamar wannan kana ta kallon sama kana tunanin sai ruwan ya dugo ba wani abin da zai dugo wata an fahimta an fahimta to nan anan inda ranar yake amma dai ba wani abin da yake dugowa abin da ake so ka duzumta sunna ce kuma addu'a Allah yana karba anan ya zama to shi yasa akwai addu'o'i da yawa na magabata za a ga cewa anan suka yi wa Allah subhanahu wataala da lokacin ba wannan cinkoson amma ba wanda ya sa kafa ana wannan cinkoson da wanda suka fi ka lafiya da ƙarfi in ka je kai ma ka tsaya a nan numfashin da za ka yi wani lokaci sai ya gagare ka sai ka so ka sai fito sai na ma Allah ya sa a fito da kai wannan abu wanda waɗanda suke da cikin nan da ƙarfi da wanda suke yi da gaske ɗin nan al-mu'minul qawiyyu din nan za ga al-mu'minul qawiyyu za ga cewa shi mu duk gaba ɗaya raunana ne a cikin wannan ka je ka ringa roƙon Allah ka zama hoto wurin ba ku wani labari a irin irin labarai da ake aka gaya mana sun san da haka kawai mutane sai suke suna son wato irin mutum zai je ya karbi lakani lakanin da kira ne dama za a ce maka irin tsakar dare din nan cikin ɗaki da duhu da waye kuma aljanin zai rinka faɗuwa a lokaci da cinya da faɗuwa amma kakka ji tsoron ka tsorata sai mutum ya haukace waɗansu haukace ɗin da haka sosai saboda yanayin tun da aljanu ne suke zuwa sai je karɓi wannan asirin ya yi addu'ar ya yi addu'ar ya yi addu'ar cikin sai ga kai ya faɗo bai tsorata ba sai ga yankin jikin hannu a kafaɗa ga waye yana tsaye yana ta yi yana ta yi yana ta yi har abin ya gama faɗuwa gaba ɗaya sai ya zamanto ya haɗu warga ce ga mutum nan ya zamanto sai rinka kumbura kuma idan ka zo zai tambaye ka bayan ya gama zai tambaye ka me kake so ya rinka kumbura ya rinka kumbura ya rinka kumbura sai da ya cika ɗakin nan sai da ya zama ya mai da shi can jikin bango ya matse shi a matse shi ya matse sosai sai ce me kake bukata sai ce ke ni shi a yi ki je ni stock a gaba dai aiki ya taba abin za da shi dole a wannan lokacin rayuwar su samu muhimmanci a kan cewa dole bukata na bishi ya sai iska a ran da amfani da su je ni shi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana da Allah ya gafarta mana za mu daura akan inda malam ya yi magana wajen malam ya kawo addu'a da ya kawo wanda ya kamata ya Zau da haka kar ka je ka je kaba ka je ka matse ka matse ka manta abin da za ka a Allah sai <laughs> ma a sake ka je shawai ka dawo ka sha Allah ya Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya mana dimba kidan Oke da tambaya na ko sala. idan mutum ya kwana biyu a mina eh zai iya shi kenan ikirani da tamattu'i na, da kirani eh, da tamattu'i da mufri duk gaba ɗayan su suka tau bayan kwana biyu ba ko kowaye dukkan su wanda yake aikin hajji eh in ka kwana biyu a mina kwana biyu abin da ake nufi da kwana biyu ka kwana bayan ka dawo daga arafa ranar sallah kenan da mu muke cewa nan ranar sallah washe gari ka kwana ka je ka yi jifa ka ƙara kwana washe gari ka yi jifa bayan azhar to za ka iya tafiyar ka makka kakka yadda dai rana ta faɗa kana cikin mai eh da aikin hajji kai rawan ta mace yi kai ko kirani kai ko ifradi kai wanta bacca wanta talafi yau mai fala isma alai yau manta akara fala isma alai liman istaka in kai gaggawan tafiya din sakawa dai ake so kai in ka jinkirta din takawa ake so kai kowanne zaman to takawa shi sa ka kai wannan abu na ko tambayar na ai ba na cin abin da kake cewa me kace ba na ci kwanakin kafin a gawo a sauko daga mina ka san nawa baka da abin yanka har kafin a fita mina sai ka fara idan kuma misali baka san cewa ba kai har sai bayan misali da kaje daga ranar da kai to kaga kana da washi garin sallah tunda ba yin ran sallah ayyamu shi kwana uku din kwana uku sai kai azumi ke za ya mutu shi ne yake kwana uku duk wannan kwanakin aikin haji ne sai kai azumi a waɗannan kwana uku ko kuma ya to kafin a fita arafa za ka yi yin azumi ka san dama ba ka da kuɗin ba ka da abu to sai kuma kai sai ka samu kuɗi shi kenan ka yi azumi sadak sai kuma ka yanka Finish, na ban ji bai kace ba ba zai sallar idi ba kai a mana yake ba ranar da ake yin idi wa shekarun arafa ne ko an kwana a musdalifa ko a masharul haram ko an kwana a musdalifa sannan ka zo masharul haram ka yi addu'a bayan ka dawo ka yi addu'a akwai jifa a kanka akwai aski a kanka akwai yanka a kanka sannan ka je ka tafi tsawafin ifada ka san nawa za ka gama tsawafu ne fa din nan a ce irin wannan lokacin in ka gama fa da la'asar ba ka ka more ba Ko kai kana nan ka kai sallar idi sallar idi ai ga wanda bai ai ka wuce wannan matsayin ka ya wuce wannan aikin haji ba wasa ba ai matsayin ka ya fi na idi idi abu wani musahabi kai ko gashi nan ko ina kake tsayawa Allah na kallon waɗannan bayan yana ce musu ku tafi na yadda da ku ku tafi na ai kai daban kake har kai tunanin idi ma kake ran abin nan akwai da na gaske yin karambani wai daga abin da an sako daga arafa ruu sai su ba yake wai wai wai wai ka'aba don a yi sallar idi da su sallar idin kai kana kana wani abin da manzo Allah yi ko bai idi kai me me hada ka da idin ai idi ka fi karfin nan ka roki Allah dai ka je aikin hajji kawai shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da kasa Allah ya gafarta mana kullum ɗan uwanmu da suke cikin yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ka yaye ba wanda suke ranza ko wanda suke tsirar wanda suke cikin gida Allah ka zama gatar Allah ka shiga cikin al'amuran Allah ka karka wasu da kawunan Allah ka mayar da kaidin waɗanda suke musu kaidi kawunan Allah subhanahu wa ta'ala ka kawo su agari da sai ta inda suke tsammani ta inda ba su tsammani Allah ka kare mu amin na fi awsani hakka mata matana wala ta mujis واجعل ولايتنا في من خافك واتبعك واتبع رضاك يا الله الراحمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك ودائما مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بيت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك من كل شر سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك التسليم ولا حول ولا قوة إلا بالله